والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا لأمية الزقاقي واللفهم أبو الحسن علي بن قاسم الباقيبي yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha shida. Mu za mu tashi fason وفي البلة الغراء خلق وربنا يقيها لها من كل داء تقربنا جرى عمل بالله تأتي كما جرى بأندلس بالباب منها فأصلها Masha Allah, wani mai kyau na sha biyar. Tun da ba kwa kiyaye ba, ku daina sa baki. In ka ji kai kaɗai ne kawai, kai ta kai kai shi Wancan zaki ma kai magana kan yanzu ka Na sha da ni. wa fil baldati al a cikin gari wanda yake al mai fari wato ina nufin gari mai haske fasin wato garin fa wani gari ne a andalus na ce masa fasin a spain kenan ya ce wa rabbuna ubangijinmu ya ce ahlaha ya kiyaye mutane wannan gari min kulli gani daga dukkan ciwo tafakkula saboda ba wannan garin garin su malami wadata dama abin eh, al-maghribi al-fati wadata abin nan abuwan kai ba ba cikin nake sun ce wa maroko a kasar maroko ne wadata ya ce wa filban da jilgarra a cikin gari wanda yake mai haske fatin da ke cewa fara wa rabbuna ubangijin mu alaha ya kiyaye ma'abota wannan gari wato mazauna nan gari min kulle da'in daga dukkan wani ciwo ta fakkula saboda fifiko wato muna magana ne akan fa'idar da umar bin abdulaziz ya bayar ta ce da su ala nasi a ƙabiyar sun ala ƙadari ma a da sunan fito idan masu laifi suka kullo da abubuwa daban-daban ana iya kullo musu bauta hanya domin a yi maganin barnan su to da aka yi zuwan tsare ku keke wasu abubuwa da maganin wannan barna ne da shi ne yake misali da fa'ad ke ce da masjara amalu aiki ya gudana billahi da waɗannan tashi da suke zuwa kama jara Kuma da ya gudana bi andolosi a ƙasar spain a so su misalai ne zai kawo na hukunce-hukunce wanda saɓanin abin da ya shahara ne a harkar alƙalanci amma an san kirkire su saboda wasu kirkire-kirkire da aka yi na ɓarna to shi ne ke cewa wa'annan matsaloli da suke zuwa ɗin to abin nan a jara amalin aiki ya gudana da su kama jara kama yadda ya gudana fi andalus a andalus ba ba'di da wasu da min ha daga matsaloli matsalolin fa'afsila ka tabbatar da aiki da su wato a fas akwai wasu matsaloli na alƙalanci da ake hukunci da su saboda abubuwan da yan ta'adda ko masu zai kuka ga kirkiro ya ce a da kuma ana aiki da wasu bangare nau'in na matsaloli. kasar an da ta ce kasar kai wanda akwai ko ba a cikin wanda za a yi malamai manya-manya a wannan wannan kasan kamar irin su ibn arabi irin su ibn adam al-zahiri irin su ibn abdulbar yanayi da sauransu wadda aka an yi manya-manyan malamai a wannan wajen yadda to su ma suna aiki da wasu daga cikin matsaloli nan da za mu faɗa yace lima karfa shafin kofi halin wahilatin wa zabi alladhi lil buge yabghi tawassula bima karfasha saboda abin da ya yatsu min kofi hali na hali halin mutane ne ta kirkiro abubuwa na farka wa hilatin da kuma dabaru dabaru na na na na sata dukiyar mutane ko na ta dukiyar mutane ko na cutar da al'umma sai aka samu wasu tsare-tsare wanda za su dakile da da ke ladi aka da ya samu na anan Yukshan lazi ana tsoron wanda ya bugi yake neman tawassula saduwa ne da gairi zuwa ga wani ya masa ta'addanci na zuciya ko da lafiya saboda tsoron da ake na irin wannan ne aka samo wasu hukunce hukunce wanda a zahirin su sun saba wa abin da ya shahara da alƙalanci don a dakile wannan amma wata nuskan maimakon fayyuksha a ji tsoro sai ce fayyuksa ويوسى الذي للغير يمني توصلا ويوسى أنا في أقولي الذي ولد يبكي يكي لمن توصلا فدعاء للغير دعاء ولي بيت المشي قلت فمن ذاك الاستفساء والتسقيات دع فلا تجو ذكى ذو المروءة فقعا وتو فمن ذاك يرغتم إن تمسأل ولي kake aiki da su a tsaro neman ƙarin bayani wato shine suka ce shi shine jarraba ko kuma zaben shaidu masu yawa wanda a cikinsu su wanda ba adalai ba ne sai a je a nemo adalai guda biyu a zo a yi bincike a kansu waɗannan in sun ba da shaida za a iya karɓar shaidar su da cewa ba a ba ne saboda yawan su ba ana aiki da wannan shi ma a wani ɗan garuruwa ma'anansa mutum zai iya yin barna ko ya kisan kai ko wani ta'addanci ko aikin ba ko wani abu sai zama da za su iya ba da shaidan wannan aikin da ya yi ku adali a ciki inda adalai ma ba sa zuwa wannan wajen to kuma ga shi an kai shi ƙara ana neman shaidu a tabbatar da wannan laifin idan an ce lallai sai adalai za su ainihin yi wannan za su ba da wannan shaida da shi kenan ya ce banza zai tafi to sai a duba cikin jama'an da suke ba da shaida ɗin akwai wato waɗanda suke latif shine mutane masu yawa wanda ba a tabbatar da adalcin zuwa shi kenan sai a duba a gani a ce to ai yau ya kai a karfi shaidan in karanta a can baya idan an rasa shaidu adalai to kowane mutum shida suna matsayawa matsayin adali guda ɗaya ko da ba a dalilin ko da kar a tsarewa da wani haƙƙi da kuma auda wato ainihin farna wani shi ke ce masa alif sifta ke ce wa taskiya ida kamar taskiya kun da ke ce taskiya shi ne an kawo shaida a tabbatar da cewa adali ne ko ba adali ba yanzu ya zama da mutane sun kirkiri barna can ana yi nan ana yi ya zama masu ba da shaidan an yi bincike a kansu ma ba na gari ne amma dai abin da suka faɗa ɗin lalle zai zama haka ko zai zama ba sai ma musu tafkiya ba za zo ana bincike adalai ne ko ba ko ba adalai ba amma wannan idan girki ya yawa a wannan wajen wato mutane barna da yawa a cikin wannan al'umman ko babu adalai da za su ba da shaida a kan sai irin wannan mutane kuma karɓan shaidan wannan zai kauda wannan barnan alƙalai suna iya amfani da irin wannan cikin ya ce bala haka ne ƙajiyu zakka zumburu abi akan yi tafkiyar ma'abocin mutunci faf'ala kai aiki da wannan wato asali mutum mai mutunci wanda ya shahara da mutumin kirki ne ba a bukatan a masa tafiya kafin a bi shaida wannan ya yi adali ne ne al'adar mubarri bin da ya shahara da adalci to sai ya ce akan yi wa mai mutunci taskiya wato wanda da inda da ne shaharansa da adalci da waye mabere ba rama ta ana neman mutumin kirki da kuma mutumin kirki ba kawai za ka rufe shaidan amma idan mutane sun za suna shiga rigan mutanen kirki sai mutum ce zo maka a sifa ta bawan Allah mutumin kirki

a karbi shaidan saboda su mutane bannan suna sajewa a cikin siffofi na mutanen kirki sai ma nan kaji zarka zon zoro a duka a akan yi wa mai mutunci ma taskiya bincike a gane adalcin wani kuma ya riga ya wuce nan an ce wani kawai ba sai an sai ana bincike ba amma zamanin imam malik a ce ina daga cikin shaidun wani don yanzu zo gaba alƙali ba a buƙatar a tambaya imam malik adali dalilin ko ba adali والإمام الشافعي وهو كما وذات قرون في امتداد بأشهر وتاريخ تصديد وشبه تحصل آه، وذات قرون مأمور في الآداء الديني وتنا تنا كين حيلا شين ذات قرون في امتداد أتكين إذن بأشهر وتاريخ shi ma yi iya mai asalin wanda matar da take yin al'ada idan an sake ta to tana fi ne da jini to da ubangiji ta lafi wani mutsalla kaso ya tarabbas na bisan kusu yi nasara ta sakuru bakan da aka sake suna yin ita ne da yin jini uku ko yi uku to aka mai da mai al'ada maimakon da idda da jini uku sai ta idda da wata uku saboda mai saboda matan sun kirkiro wasu abubuwa a wannan zamani idan an saki mace bayan sati bayan wata ɗaya da rabi ko sai ta ce ka gama ita yanzu akwai da za ta iya gama ita bayan wata ɗaya da rabi zai zama da duk sati biyu tana al'ada duk bayan sati biyu tana al'ada to sai zama da wasu ma wanda a wata sau ɗaya suke al'ada kawai sai sun gama ita kawai za su yi aure to don an gano irin wannan din an kirkiro irin wannan fajircin da wannan fannin. sai a ce to ba ko ko kin ce kin gama ma baki gama ba sai kin wata uku kafin ki yawaye domin a kawo da wacce wacce ba da amma in babu wannan matsalan dole ta gama idan da ta tabbatar ta jini uku a cikin sati a wata sai da kaɗan babu laifi suna iya yin aure sai ce wa tarihi tafsiri da kuma tarihin lokacin da mutum din da makamancin shaida kamar hukunce-hukuncen da aka zartar ta haffara ya tabbata shi wato idan ya zama na mutane suna zuwa suna ba da shaidan zo wanda zai ba da shaida wanda zai ba da shaida hai abubuwa ne yana yi an yi kaza lokaci kaza sai a kirkiro cewa to yanzu duk wanda zai ba da shaida ya faɗi ran nawa ga watan nawa wannan abun ya faru ya sauko wannan shaidan. ko na taɓa ba da shaidan nawa ga watan nawa ya ba da wannan shaidan. domin ya zama na kar a karɓi shaidan wanda ba shaidan gaskiya zai yi ba ina ce to idan baka zo da tarihi shaidan ka ba ba za ka ba ba a ga gaba ni tarihi kuma zai iya kafawa da na wasu kai shaidan daga nan sai ka gane cewa akwai shi cikin shaidan na ba gaskiya ba ne ko ya zama daidai ya zama gaskiya to shi ma na kirkiro cewa duk wanda zai ba da shaida sai ya rubuta tarihi ya wuce ya karɓi shaidan wuce ba da shaidan nawa ga wata abun ya faru in ba kawai ba za ka karba ba amma wannan ba sai in duniyan ta lalace barnan ta yawa ba da shaidan ya zama ruwan dare na karya da na gaskiya sai a sa wannan dokar domin kowa ya dinga kiyayewa in ka je a ci haƙƙin wani ne da makamancin wannan shine hukunce-hukuncen da aka zartar ɗin su ma a rubuta ƙwararren kaza ga watan kaza an zartar da hukunci kaza saboda wato yanke wani jayayya da zai biyo daga baya kada daga baya wani yanzu sai ai ba yi wannan shari'a ba yanzu ne yake shigar da shari'a ba yi ta ba to gan an rubuta sai a buɗe fatina ta wannan shari'a an yi ta kaza ga wata kaza an gama cikin ba a kowa shari'a da tarihi saboda abubuwan da suka kirkiro na a yi shari'a a baka haƙƙin ka kaje can gaba kuma ka sake kai ka ce kana neman wannan haƙƙi ah, yace wa tarku li'ani mutlaqan aw li fasatin wa udatu mamlukin bi bay'in li tabtulah ka dauki li'aunin min wa min siwa ma'atin jara wa la faqatin wal fardu li niswatin jara yace wa tarku li'ani da kuma barin li'ani mutlaqan saki babu tsayi wato wasu suna kore li'ani idan wani ya zo ya kama mutum da matarsa ko kuma ya kore ciki abin da ya kore cikin matan idan wani ya ce ya ga matarsa tana zina ko kuma ya ce wannan cikin da su take da shi ba na ta ba na ta ba ne a shari'a musulunci za a yi shi zo eh, ya ce ya da ya rantse da Allah ya ga matarsa tana zina ita kuma ta rantse da Allah cewa ta sai zina ba shi kenan ya sai da an ya karshe su ne wasan sai a ba a wani ba wa mu matar hajjiyar binawa ko kuma ta ce ke ce wannan cikin ba na sama to da mu a a afas da irin wannan ya zama ruwan jini kawai mutum ya zo ya kawo matarsa na bina wanda ma zai ya kawo matarsa na zina ya kai to yanzu ba wani li'ani ba da su dakatar da li'ani ko ga mutanen kirki ko ga mutanen kirki ba shine mutum na tsani aure fasikin ko kuma idan fasikai ne sai a ce ba za su yi lihadi ba dalbatin yi zai iya tsini wa kansa zai iya rantsuwa a kan kare kuma abin ya zama barna ya zama wanda wanda zai ce kaza wanda zai ce kaza ya ce ba za su yi ba za su yi li'ani ba amma in adalai ne da su duka wannan safanin abin da yake ga nasi na qur'ani ko hadisi wadaka sun kirkiro wannan saboda me saboda yawan da'awan da ake ana cutar da mata yana ce to ba za a dinga wannan ba wanda yawa matarsa don maimakon ya sake ta ya huta ko kuma su huta gaba sai sai zai kaka ba masa ya danta tara abin nan wannan ma ya kare rufe ko abin ma da ne mu gani ba sai za a yi ne bane ko kowa zai dinga kawo irin wannan amma ga ta hida na shari'a wanda ya kawo taron matar sai a ganta tana bina ko da mutum banza ne iya wanda za a yi shi ne lihani tunda ba dama ya kawo shaida idan ya kawo shaidu hudu ko yana da ya kawo shaidu guda hudu cewa ya ganta tana bina wannan yana daga cikin abin da wasu aka ce kewa su barwa irin wannan ba zai zama cewa wai kowane gari su tabbata irin wannan hukuncin ba ala ya danganta da irin abin da shi alƙalin ya gani a wannan garin kuma ya ga wannan hanya ita ce wanda za ta iya maganin abin kuma ya ga cewa abubuwan da suke faɗa din akwai tuhuman ba gaskiya ba ne ƙarya ne wata hanya aka kirkiro don a cutar da mutane yace wa udatu mamlukin bi bai'in li tabla wa udatu mamlukin da uda na bawa bi bai'in da sabin ke li tabla ka bata shi wato shine asalin bawa idan ka kai shi ana iya baka kwana uku in ka je ka ga yana da matsala sai ka dawo da shi su kuma abun nan a sati guda suna ce mata uda shine wato kaman zai yi ba wannan yana da ɗan wasu 'yan matsaloli na wasu rashin lafiya ko wani abu daban haka wanda in kai kwana uku da shi ko sati za ka iya ganewa in bai da matsala ma za ka iya ganewa to bayan nan nan ne ke tabbata kafin wannan lokacin kana iya fasawa in kuma ana tammani yana da hauka wannan shekara ɗaya za a ba karin aljanin ba su taso ba shi kenan ciniki ya fada ne kuma aljanin su suka taso to sai ka zo ka fara sai ka zo a da kuɗin sai ce a wasu garuruwan a fas ana ɓata wannan uda a ga uda kamar ciniki ne da zaƙi ko mun karanta to abin nan amin babu tsari wajen wajen bai a alal fiyari da jum'atul abdi wa shahri jari wa ghairi za salasatin kasauri da mushtari rabbi min ghairi ayi za ka ana iya yi shi shi na bawa ta ce masa uda maimakon khiyar ake amfani da shi a sauran abubuwa shi ba sai ake uda to sai suka ce a wannan lokacin barna ta yi yawa sai mutum ya sai bawa ya bautar da shi ya samu kuɗi da shi sai zai shi bawa ne yana da matsala kafin nan kwanakin su shige ya ka ce a wannan kawai wasu yan dan yan amore ne kawai ba sai bawa nan dubu ɗari sai ka je maka aikin dubu biyar sai ka da shi ka ce ka fasa ka ka riban dubu biyar kenan sai suka ce a daina ba da guda kawai in ka sai bawa ka sai akwai ba maganin kaza da shi ka gama na shawarinka da tunaninka kafin ka tsaya in ka gama shi kenan in an tsaya an tsaya domin kar a zo ana wayo domin wato cin dukiyoyin mutane sai yake ka sauki da auni min siwa mar'atin jarawa wala faƙatin wala ƙafatin wal farju li nisbatin jarawa wala ƙafatin ne ba ba faƙatin ka sauke da aure, kaman wakil kaman kaman wakiltawan dogare dogare su ake cewa hawan auni wanda tara kuna su suke alƙalanci wanda zai zai kama mai laifi shine dogare don ka ce ɗan sanda shurɗi nan. to idan aka yi hukunci aka kai ƙara a kotu ana so a kawo mai laifi wa ake turawa ba ɗan sanda ba to ɗan sandan sai shi kuma ya wakilta wani ya je kamo wancan suka ce an bata wannan saboda me to ɗan sandan baya ya ƙare ga wani kam ba da ba ɗan sanda ba na tura ya je masa duka ko ya masa dan ko ya ce ba da inci ko ya zama rikici da suka ce to yanzu ba lalle ana yin wakilci a shari'ar musulunci amma dai mai kamo mai laifi shi kare an ɓata wakilcin saboda fitinan da zai jawo idan aka ce wakilci zai tura amma an zo da kamara saboda bidigansa kaga wanda aka kai kara zai ce bismillah mu tafi saboda ya san bai fi karfin sa ba sai ce abin nan a min siwa in dai ba mace bane jara ne gudana wato in mace ne shi wanda zai kamo mai laifin kuma namiji ne to shi ba a bata ba ya tura mace ta je ta tafi da ita saboda za ta kama jikinta za ta ji hawota za ta yi wa na namiji akwai inda ba ya zama lalura ba bai kamata a ce zai kamo hannun mace ko kama ko tana gudu yana kokowa da ita ba zai zo in mace ne ya halatta shi wanda zai kamo wata ne ya tura ainihin mace ya ji a kamo don zai akwai ɗan sandan ma mata ba shi kenan ba ana tura matan sai su je su kamo matan shi ce da ya gudana ya ce wala fa ƙasa kafa a rubuce faka ne ce wala faka to ma'ana sa babu talauci me ya kawo magana ba talauci wala kafatu babu kafi babu kiyafa kiyafa shine wasu ne Allah yake kore musu wani ilimi a basirarsu da kwakwalwarsu idan sun ga wannan sun ga wannan sai su ce wannan dan uwa wannan wannan baban wannan ne ko wannan dan wannan ne ana iya gane dangantaka ta wannan bangare wannan akwai shi a shari'ar musulunci kiyafa wani mai irin wannan ƙa'id mai irin wannan ilimin ya zo ya samu zaid bin harisa da usama bin zaid suna zaune a wuri gula sun lullubo ma kafafuwan su kawai ya gani sai ce inna hadhihi al-aqdam ba'daha min Ya ce waɗannan kafafuwan shashinsu daga shashi ne ɗaya uba ne ɗaya ko bai san su ba wannan kuma kun tabbatar da wannan shi sa idan abu ya kai ya kawo ana aiki da kiyafa musamman harkar bayi don ana maganan bayi ne kai ka saya dan wani abin nan dan wani bawa kenan sai aka zo aka yi rikici sai ka ce ai kai wannan ba ɗansa ba ne kai ɗansa ka saya za ka ce ɗansa ne to ana iya zuwa da wa'annan masu kiyafa ɗin ka ta ai wannan ɗan wani ne me yasa za a jayayya cewa wannan in ba dan wani bane ba na son sa saboda ilimi da basira ana gadon sa ciwon tambawa din ke da wani rarre ne wani mai basira ne sai kake son ka kai dan sa bawa saboda ya maka wasu ayyuka na basira na ilimi da kuma ya kasance aka ce ai ba dan sa ne? sai ce ba dan sa bane za ka ce sa ne to sai nemi masu kiyafa sun zo su duba a wannan dan wannan ne wannan dan wannan ne ana yin aiki a irin wannan a irin wannan akwai abu da yanzu ake yin sa a likitanci ba ya san sunan sa DLA ne ko mene ne na DLN ba DLA D DNA DNA ne a ɗauko jinin shi mutum wannan a ɗauko na wancan sai a duba ana iya gane akwai dangantaka tsakanin DNA ko za ka wannan din yana taimakawa amma a ka'ida na shari'ar musulunci ba za a aiki da shi ba kuma kare ya nuna alama a karar a ta bincike a gano wannan dan wannan yanzu misali da mutum zai tumi matarsa cewa yaron da ta haifa ba ɗansa ba ne sai aka zo aka yi dna ɗin sai aka gane cewa ba su bai haɗu ba a shari'ar musulunci ba za a kore wannan ɗan ba sai ta hanyar da sai dai yi tunene ne ne, amma da wannan saboda mai saboda wannan na'urar tana iya yin kuskure ta zo ta gwada kuma ya zama ba haka wani. amma in ba abu ne wanda yake irin wannan na rikici ba ana iya amfani da wani. kuma da ya shafi harkan bayi da sauran ko kuma lokacin da aka yi turmutsi na saudiya 2015 muka da muka je neman gawaci wasu ba za ka gane su ba saboda sun canja wani inda ga rasuwan mutum ya aka ɗau hotonsa in ka zo za ka gane shi ko kuma idan ga hoton ga kuma wani id card ɗinsa a ciki a cikin wata jaka in ka duba za ka ga sunan da id card ɗinsa sai ka gane cewa lallai wannan shine wane dan uwanka ya rasu wani sai a samu hoton babu ne babu komai ba information ko guda ɗaya to ya za a gane ɗan kuma ya riga ya canja ya kumbura ba za ka taɓa gane ba ya za a iya canja to shine su mutane su ga suka duk wanda bai gane dan uwansa ba to ana yin wannan DNA din shi nan sai a ɗauki jinin wani daga cikin danginsa sai a je a yi ta gwajin jinin gawawwakin da ba a ba ta samu masu shi ba har a gane jinin da ya dace daga da wannan jini da aka ɗauko sai a ce to ɗan uwanka yana cikin gawawwakin in ba sa kuma sai a bintika a cikin rayuwar da suke asibiti ila yana nan a asibiti yana jinya ko makamantan wani to ana iya an yi ta tura wannan kuma ana turo result din cewa ya eh, lallai wannan dan uwansa an samo gawa wanda jinin su ya daidai da da wannan mutum ko ya zama kawunsa ko babbansa ko babbansa, ko ɗansa ko mamansa ko makam ko kakansa ana iya gane wannan to kaga gani wannan ba matsala bane don an gane amma abin da ya shafi wani rikici sosai to sai zai dan ba da ƙwarin gwiwar taimako wato abin da neman bincike bincike amma ba kai hukunci da shi ba da can tun kafin social media kafin ai muna karantawa a babin al'adanci cewa ba a dogaro da kemara a wajen kama barawo domin tsirkiri akwai kemarori a masallaci makka da madina da wasu wurare sun zamanin da dadewa lokacin ma abin ba su zo mana anan to idan kemara ta nuna wane ya yi sata an ɗauka shin an zo kotu sai wannan kemaran ta nuna alƙali zai dogara da wannan ba sai an kawo shaidu ba sai shi ne farawo aka ce ba zai dogara da wannan ba amma zai amfani da wannan wajen samun hujja na ƙarfafa bincike saboda haka shi wannan mutumin a takura masa in mara gaskiya ne zai sai lalle shi ne ka ake masa ga hoton ka nan ka isa ka ƙaryata wannan ba kai bane ka isa ka ƙaryata kai ga kanan wannan ba hoton ka zai ce hoton to ya aka yi ka zo kai wannan abu a karshe sai sai shi ne in ne amma ba shi wani kaga zai ta dagewa cewa wallahi sai ba shi to ba yadda aka yi kuma dole ya tsare shi to tun a da ba nake bara lokacin ba social media a duniya to wanda tana yanzu da aka ci gaba har wani biyu kan bai fito suna ta AI yanzu za a yi za a nuna ka kai sata ka sa a cikin ajihun ka kai duk abin da ba za a iya tsarawa ba kuma duk ƙarya ne kuna gani yadda ake haɗa hoton namiji da mace da wayewa ne duk kuma ba gaskiya ba ne kaga yanzu ya bayyana a can malamai da suka ce wannan ba za ta zama hujja ba kaga yanzu ya ƙara bayyana cewa lallai ba zai zama ba zai zama hujja ne to shi ne ma'anan wala kafa kafa ɗin janko ka'if ka'if shi ne mai wannan ilimin kafa ko masu wannan ilimin da yawa ba fata ba ne fata talauci sai ce wal farju litis watin wal fardu farji in jala da ya bayyana lillis wata ga mata wato shine kallon farjin mata saboda wani dalili na shari'a shi ma ana aiki da shi an kirkiro shi wato idan mutum ya zo ya auri mace sai ya same ta da wani aibi a farjin ta yadda akwai kaho a farjin ta ba dama a sadu da ita ko farjin ta a dinke babu ma kowanne zai sadu da ita sai koman ta kawai to kuma babu shaida bayan da za a samu ita ta ce a a shi ya ce ce eh. sai a alƙalin ce sai aka ce a sa ma su je su duba ta tare da cewa duba tsiraici mutum haramun ne zama akwai maslaha ciki sai mata su zo su duba su ba da su ba da shaida in sun ce lalle akwai sai a ce to an aurar masa da ita da aibi a niyar masa da sa ne kashe ai ba a gaya masa ba saboda haka duk irin wannan suna da yawa mun taɓa yin su a misbahu sali ba muhallin fatan su bane ne wai na bukan na tsari ne ko da shi ma wannan da ne aka yi akwai maslahar sai aka ce mata suna iya duba mace don gano aikin da ke na na'am kallabi ya jiri min albay'i safqatan ila hakimin bai al-fuduliyyi ashmila yake na'am haka wani misalin suke kallabi kamar ma wanda ya jari yake gudana min albayi na daga ciniki tafkatan yake guda ɗaya Ila hakimi ba tare da izinin alƙali ba hashmila ka game da shi ka haɗe shi da bai alƙuduri cinikin komi da ruwanka komi da ruwanka ka je ka kai da kayan mutum ba tare da ya baka izini ba mai sai da kayan wani ba tare da ba shi ne alƙuduri wato idan mutum bai halatta ka sai da kayan da baka mallaka ba to sai wani sai je sai da kayan motar ka ne ta hawa sai wani ya zai ce ni motar nan inda mai hita zai sayar mihi ta don siya shi nan saboda abokinsa ne shi ke nawa za ka sai ta sai ce na sai ta miliyan goma sai ke kawo kudin shekaru wani tafa bai sani ba wani shi ke bai alfuduri shin wannan cinikin ingantacce ne ko ba ingantacce ba? wasu suka ce cinikin ba ce ne ba. tun da zai da abin da bai mallaka ba wasu suka ce ha ba ba cin ciniki ba ne ai ya sai da abin da bai mallakan nan ba ba a matsayin nasa ya sayar ba a matsayin ya sayar wa mai shi ne ko da aka cinikin ba za a ce ya ɓaci ba sai a je a tambayi mai kayan wane ya sayar da kayanka kaza ya yadda da wannan cinikin in ya yadda shi kenan ciniki ya yi inda bai zaba kuma ciniki bai yi ba misali motar da aka zai da ita miliyan goma ya zo kiman motar bai wuce miliyan shida ba yanzu ya kasu miliyan goma zai sayo wanda ta fita ko sabuwa ma kaga sai sai ya yadda kawai a bashi miliyan goma su shiga ko kuma motar ya zama kimanta miliyan sha biyar ne sai da ita miliyan goma kaga bai zai yadda da wannan ko kuma a bisa kimanta ya sayar amma shi mai kayan baya son rabuwa da kayansa sai ce bai yadda ba sai a wa mai siya kudinsa shi kuma mai mota motar sa shi ne bai alkuboli Ko a nan ya yi misali da wannan cinikin ne shi ne ya ce kallazi ya jiri min zai, kamar abin da yake gudana na ciniki safkatan wato ciniki ɗaya ai safkatan wahidatan wato mutum biyu ne suka mallaki abu shi ɗayan da ya tashi zai da nasa sai ya hada da na dan uwansa shi sa aka ce sabkatan ciniki guda daya ba tare da izinin mai kayan mai mai mallakan ba ɗaya abokin sa bai ce sayar ba sannan kuma ba tare da izinin alƙali ba shine ila hakim in alƙali aka yi shari'a alƙali ya ce ba kayan wanda aka kawo ƙara ko aka yi nasara a kansa kilili alƙali wakilta wani ya je ya sai da wannan kayan a biya mai haƙƙi haƙƙi sai wannan kaga babu matsala a ciki wannan bila hakimin babu ganin alƙali ya je sai da kayan da nasa da na ɗan uwansa su ya haɗa sayar gona ne su biyu ko shago ne ko fili ko gida sai je a siyar ko da haka ya haɗa da sayar to wannan ya zama baibul fuhuri shi wannan ɗaya mai ɗaya bangare na wannan kayan idan ya yadda cinikin ya yi shi ne ya yi a sayarwa wancan ne in bai yadda ba kuma shi wanda ya sayar din nasan cinikin yayi amma na wannan din kuma bai yi ba amma a wancan din ma cinikin yayi shi wannan zai iya kamu da shukwa sai ya mayar da wancan kuɗinsa shi kuma ya mayar masa da wannan kan sai mallaki abun gaba daya saboda ajin kun yi tarayya da mutum ya je sai da nasa ba ku riba ba ya je sai da nasa kana da dama ka ce a kai ba kai da kai za ka biya sai ka mayarwa wa wancan kuɗin yanda ya saya sai ka mallaki abu to kaga idan mu sai je sai da kayan ku ba tare da ya tawarke ka ba in an riga an riba to kaga naka da ya sayar yayi ba kamu da shubuha naka bai yi ba in baka yi ba in kai yi da duka ne in kuma ba a riba ba to ciniki yayi amma kai kuma baka yadda ba to naka bai sayi ba wancan kuma da ya sayar din ma za ka miyar masa da kuɗi ya miyar maka da wannan kayan duka abu biyun ya zama duka ya zama naka kenan amma a ce gona ne ba riga an raba ba ko gida ko kuma ko kuma fili mun bai ta saboda ka to duk wanda yake wannan cikin irin abin da za a yi masa kenan shine ta wakar kulifal mashhuru fiha bi za'idin bi kullin ala al-hawlain ka rushdi taqbala wakar kulifal mashhuru an sabawa abin da yake mashahuri fiha a fa a cikin da ai a cikin garin fas kenan bi za'idin da ƙari tsari na ciyarwa ake nufi bi kullin da kudi alal haure ne akan shekara biyu wato anan yana nufin idan mace ta yi wa ɗanta kulli mijinta akuwa sai wa mijinta kulli amma akwai yaro a tsakanin sai ce to maimakon kudin da zaki bani in sake ki don kulli ma nan sa fansa shi ba so yake rabu shi ta wai ta ke son rabuwa sai ce ka bada wani abu ka sallame ta sai ce to maimakon abin da zaki bani ki je ki ciyar da ɗana shekara biyu wannan yaro ciyar da shi shekara biyu shi ne kudu to a ƙa'ida abin da ya shahara shi ne ba a wuce shekara biyu iya shekara biyu ba za a ce shekara biyu da wata kaza to sai daga baya sai aka ce ana iya ƙarawa ana iya ƙara shekara biyu a shekara biyu a ce da wata biyu ko da wata uku saboda matsa kila saboda sauƙin abinci ko saboda shi yaron yana buƙatan ƙarin ciyarwar kafin ya kwari ko makamancin to so da haka shi ma an yi amfani da wannan yake karushi kaman ainihin wayo malaka karfi wannan wato hukunci da wayon yaro idan yaro ya balaga yaro kafin ya balaga yana da hajaru ba za a bar shi ya sarrafa dukiyarsa yadda yake so ba saboda bai da wayon da zai iya sarrafa dukiyarsa ko da ya yi gado a ce ya gaji mamansa misali ko ni dan uwansa to ke zama na in ya balagan ma dole sai ya zama rashidi ya zama mai wayo kafin a bashi dukiyarsa amma in bai zama mai wayo ba za a ci gaba da masa hajjau a tsare shi takunkumi da zai kashe dukiyarsa ba to shi kenan sai zama na a ƙa'ida yadda aka saba yi shi ne da zaran ya balaga din to sai ka sanar da kuma yaron nan fa bai yi wayo ba kar ai mu'amala na dukiya da shi ba sai aurinsa ba wa ba sayar masa to amma idan har ba kai haka ba ya aka kai shekara biyu daga bayan kai ma ya zama banza duk wanda ya ciniki da shi ko gidansa ya saya cinikin ya yi in ya sayar masa da abu ya bugi hancinsa ma ya yi to sai aka ce daga baya baya an gano cewa wasu suna amfani da wannan dama sun san wawa ne amma kuma su zo suna ciniki da shi saboda ba a masa hajarwa ba a mara takunkumi ba ya ka to a yi kari akan shekara biyu ko da ya wuce shekara biyu da watanni idan ka zo ka kai kayan ka lallaba ka kai kayansa da arha to za a warware wannan ciniki ko ka sayar masa da tsada za a warware wannan wannan ciniki wanda yana daga cikin tuhudansu ala nasi a ƙwaziyar ala kadari ma a da su min al da an ai mutane suna wani wayo wayo da cin dukiyar mutane da bari a kara musu wasu hukunce hukunce da wasu dabaibayi domin kar a dinga cin dukiyar mutane da barna yace ka haddin wa ra'in kaza gurmur ru'ati qadin jala ka haddin kaman rubutu shaida akan rubutu mutum ne zai ta aiwa ne yayi wasiti wani ya yi yi a bani miliyan ɗaya bayan ya rasu sai magada suka ce a kuma mutum da wannan sai ce to ga takarda nan shi ya rubuta in na mutu a ba wani miliyan ɗaya magada suka ce sam wannan ba rubutun baban su bane to ana iya halatta a nemo shaidu guda biyu adalai wanda za su yi shaida a kan wannan rubutun in sun ce lalle wannan rubutun babansu ne dole a zartar da wannan wasiti a bashi in ko sun ce ba shi wani shi kenan ko ba samu shaida a kan cewa rubutun sa bane shi wanda ya Wani shi ma saboda wasu magadan ko sun san ya su wasu wasiti ba sa bayawa sai aka ce to yanzu ba ma shaidu kawai ba in ma rubutu aka samu na baban aka samu shaidu a dare suka ce ai wannan rubutun baban ne to za a yi hukunci su bawa wanda aka yi wasiki abin da aka masa wasiki ba wakafi da kuma wakafi to nan kuma yana nufi, wannan lissafi yana da wahala ba dun dunkula maka abu in ba ka koma can da kafan inda aka yi asalin bayani ba ba za ka gane me yake nufi ba wakafi shine wato asali in za ta yi wakafi za ta yi ‘ya'yanka maza da mata maza da mata wakafi ne amma a ce family house ne misali maza da mata ko wani gida kowa zai zai sauka a wajen mace ne in ta zo gida ta kwana ko an sake ta ta zo ta zauna a wajen da ya yi danna shi daga ba aka ce ana iya yi wa maza me yasa sun fahimci maza su suke shan wahala su suke kama gidan haya su ne suke shiga damuwa ya ce to wannan wakafin na maza ne wanda mata mata su zauna gidan mazajensu maza kuma suna iya aure a gidan amma ba nasu ba ne za su sayar ba ba za su bayar ba kuma 'ya'yansu ba za su gada ba suna nan a matsayin wakafi saboda maslaha sai ga mazan ne a kore su a gidan haya nan su tashi a nan sun kasa biyan haya su kuwa 'ya'ya mata an yi auren su suna gidan mazajensu don sun zo suka ce su ma za su zauna a nan ko kuma za su zauna a nan da mazajensu? su to su ƴaƴa mazan kuma ina za su zauna da mazajen su mazajensu su je su nema musu haya a wani wuri aka ce to ana iya yin wakafin ga ƴaƴa maza kawai banda ƴaƴa mata na fatan fahimta wa shuf'atin da kuma shufu'a fi tabarru'in cikin aljihu wato kamu da shufu'a a abin da aka sayarwa wani amma fi tabarru'in aka zunzube shi aka ce a cikin alheri ne ma'ana kyauta ne a tabarwa shi ne kyauta ko sadaka mutum ne ya ce ya sai da filinsa wanda suka gada da ɗan uwansa amma ba a riba ba ya ya sai da nasa rabi to amma kuma ba abin nan ya ba da rabi kai sori ya ba wani kyautar rabi in ya ba wani kyauta ne yanzu za su yi tarayya da ɗan uwansa shi rabi wanda aka ba kyauta ne. to amma bai ce sai ya kyauta ne alhalin kuma ya siyar ne ya haɗa baki da wanda ya ya ba kyauta ya ce to yanzu idan na ce siyar maka na yi ɗan uwana zai kamo da shi kuma zai ce zai biyar maka da kuɗin kai mallaki wuri yanzu ka bani kuɗi a sirrance kuɗin wurin ni kuma sai in ce baka kyauta na yi ko da haka sai sai sai je lallaba sai ba shi kuɗi a sirrance ya ce ya ba shi kyauta ne ko da aka gano mutane suna irin wannan dabara kada yan uwansu su yi kamo da shufu'a su mai su mallaki abun gaba ɗaya shi nan ga an gane aka ga alama cewa wannan mutumin ba ya kyauta ne amma bil hakika ba kyauta ba ne ya zagaya ya karbi kuɗi ya ce to a kaddara ma kyautar ne zai kamo da shufu'a nawa ne kuɗin wurin bari a mayar maka bari a sayi wajen sai a mayar maka da kuɗi saboda gobe kar wani zai sake yin irin wannan to da haka wancan ɗaya mai rabon sai ce to ai wannan wani dillalai sun mar kuɗi da wuce kaza ba sai a ce to shikenan yanzu ya bawa wancan wanda aka ce an bawa shi idan an mayar masa da kuɗi shikenan shi ko sai mallaki abin duka kaga ba kwace mar fili ba an ce fili ne sai zama kamar kamo da shuhu'a ne saboda tuhuman da ake da shi saboda mutane sun kirkiro irin wannan dabarun don kar a yi kamo da shuhu'a a bisa ka'idan ana kirkiro hukunce-hukunce domin maganta abin da mutane suna kirkiro na fajirci amma sai ya zama bai saba wa nassi na shari'a karar ba sai ya ce kira'in kira'in haka nan haya haya ma ana samu da shigowa ni ne mun mallaki gida ni da kai kowa yana zaune ni na zaune da mata na kai ma kana zaune mu biyo ne ko kuma ma ba mu zaunan ba sai kai ka je ka ba tare da mun riba an ce wannan ɗakin wane wannan ɗakin wane ba shike nan da ka tashi sai ka je ka ba wa wani hayan ɗakunan ɗakuna guda biyu dama ɗaki hudu ne kuma ba mu riba ba idan ka ba da ɗakuna guda biyu haya ina da daman in ce a'a na yi kamu da shukuwan hayan nan ni zan biya kuɗin hayan ya zama ni nake zaune a gidan gaba ɗaya ana yin haka ni na zauna a ɗaki biyu kai ma ka zo ka zauna a ɗaki biyu amma ba mu raba ba ba ce wannan ɗakin wannan ba ka zauna a rabi na zauna a rabi ko kana na zauna a ɗaki ko ka zauna a ɗaki biyu shi nan kai sai ka ce yan haya da aka sa ka ba da haya ni da nake namu ne da ni da kai ina ciki yanzu kuma ka kawo mini ɗan haya shi da iyalin da shi ma ya zauna mu zauna da yan haya ke na maimakon ni da kai za mu zauna sai ce to zan yi kamu da jubuwa nawa ne hayan dubu ɗari biyu ne dubu ɗari biyu na sallami ne da ya kama haya ni zan ci gaba da haya shi ma wannan daga baya an same shi saboda mai saboda mutane ya ga kawai kai da ɗan uwanka maimakon ka bar shi ya wata ya ajiye gidan ko kuma ku zauna tare da ka kawo masa wani wanda zai ta fama da matsaloli na haya tare da shi da rikici na iyalai da na ƴaƴa da sauransa ko ƙazami da haƙƙin ya kama da ko ana hayan ma ya kama hayan sauran ɗakunan ya biya shi kuɗin hayan sai zama shi ake na zaune a gidan shi ma yi wannan hukunci sai ya ce kaza gurmun ru'ati kadinjala kaza haka nan gurmun ru'ati biyan masu makiyaya kadinjala ya bayyana biyan makiyaya mai kiwo ya zo ya ce ai sani yanka ta mutu shi asali makiyayi wakili ne wakili mai shanu ne kare misali da shanu kawai don so ne maka ba da kiwon su ana idan makiyayi ya zo ya ce maka saniyarka ta kasa ko ta mutu ko an sace ta kai kai asara ba shi ba to daga baya sai aka gano makiyayan nan haka kawai mutum sai ya zo ka yi shekara ba ka je garken ka ba sai ka zo ka samu babu shanu guda ku sai ta ayya ai sun mutu ne ko kuma barayi ne suka zo suka take su sai aka gane ƙarya ne su suke sayarwa suna aure ko suna yin wasu bukatunsu sai aka ce to yanzu doka duk wani makiyayi in yace zaniya ta mutu ko an sake ta sai ya biya sai dai ya kawo gawanta ko ko an kama barawo amma ba kama barawo ba ke kawo gawan saniyan ba to kawai ke sa sace sani saboda aka sai ya biya wannan shi ma da aka gane kuma ke an sun zama fajirai suna yawan sai da kayayyakin mutane dukiyar al'umma sai aka ce ba za su dinga biya kuma duk wanda yake ba da kiwo a yanzu haka ya san wannan matsala in dai kana da garke a ƙauye ko a wani wuri shi makiyayin gani yake kawai wahalar banza yake maka ya san ranakun kasuwa ran da ake da shanu sai ya kama ya siyar ko je sai da babba sai musanya maka karami in kai mai lissafi ne dama kana bin jijjigi shanu na kwaya kaza ne ko kwaya kana ta lissafi sai je sai da babba ya zo maka karama in kuma baka lissafi ma baka san suna haihuwa ba ko ba za haihuwa ita harkan sa ita hannu kawai in kaje sai kaga babu shanu adadin da ka sani ma yanzu babu shi to kaga in yace maka sakewa kai sai ce ba yi ba ko ta mutu ne sai ka ce a'a ba yi dawa? sai lokacin da aka sace ka gaya mini wani ko kuma lokacin da ta mutu ga wanda? da daga na satan ma in an faɗa ɗin kaga dole sai an ga alamun sata ɗin ko ba a kawon ɓarawo ba kaga ba gani ba ce to wannan kai aka yi wa sata sai ka biya shi ne ma'anar to da su alal sai aka biya sun ala kadari ma da su min su shi sa suka ce a sunnau ba min nuna lima gabu alai masu sana'a suna biyan abin da ana iya ɓoye shi idan ka bawa tela yajin ka ya dinka maka ka ba shi gezina yaji biyar sai zai ce maka an sace ka biya ka kuma ana samun inda ba a biya za su dinga ɓoyewa ka ba shi katako ya gina ya kera maka kujera ko wani abu haka ya ce maka ai an sace katakon to ya biya saboda ka saboda an gano mutane duk abin da ana iya ɓoye shi to sai su dinga koyewa suna cewa ai an samu matsala an samu matsala za ka je yanzu a dinga sa su suna biya amma kaga asali ba biya da su ba kamar abin da baya buya ne gida ne aka baka gyaggyara shi da gina shi sai aka zo aka baka aka zo aka gobara a gidan kaga wannan kirkiri za a zo a dare wannan ba za a cika biya ba wa sharqu nikahin haka ne ba wa sharqu nikahin in niza'un bi tawhihi jara mutlaqan fahmil ala sharqi wa'dilah wa sharqu nikahin sharuɗai na aure in niza'un idan jayayya ya bayyana bai ɗautahi da da'awan cewa a'a ba sharaɗi ba ne shi ne ya ga dama ya ce zai yi ba ko kuma zai yi jara da ya gudana mutlaƙan ki babu ƙarfi ba a rubuta an ce sharaɗi ne ko ganin dama na ne na yi wannan abun ba to fahamir ka ɗauke shi ala sharɗi akan cewa sharaɗi ne wa'adila ka kauce wa ɗaukansa akan ganin dama ne ya mace ne bayan ka aure ta sai kace za ka mata kishiya sai kace a'a lokacin da muka aure mun sharaɗi da kai ba za ka min kishiya ba in sharaɗin nan ya tabbata to in yace zai mata kishiya ta da zabi ta ce ba ta zauna da shi ba kuma bai isa ba dole sai dole sai in kuma sharaɗin bai tabbata ba to dole sai haƙuri da kishiya to shi ita sai take sharaɗi ne sai shi mace a'a bayan mun yi aure ne fa na ce miki kishiya sai a lahira sai horo ne amma ba zan miki kishiya ba amma ba kafin aure ba ne to kaga in ba aure ne hira ne zama ne daɗi kawai ce babu kishiya to kaga wannan barata ta da kayar ba ta ce ta bata da ba sai dai a sallame ta ba babu wannan amma ni ya tabbata kafin aure ne ta ce to ni fa zan aure ka amma da sharaɗin ba za ka min kishiya ba yace ya yadda yanzu yace zai kawo kishiya ba tana da daman ta bar gida kuma sisi ba za ta ba shi ba da in ita ne ta ce shi kenan ta haƙura to shi ne ma'anan wannan shi ne ce wa sharɗu nikahi shar'in da ake sawa a aure domin ya halatta kuma in ka karɓi wannan sharɗin dole ka kace kashi saboda hadisi yake cewa inna haqqa shuru'in an tufa mata halattu bi furuj shuruɗin da ya wajaba ku cika shine abin da kuka halatta faidi da shi na aure wanda ya wajaba ku dole ka cika shi to sai ce wannan sharadin in niza'un idan jayayya ya bayyana tsakanin miji da mata ke dau iji da cewa a da ganin daman sa ne ba sharadi bane daga bane yake zai mata kishiya ba ko daga bane yake zai kai ta makka amma da aka zo sharadi ba ai sharadin fa dole zai kai ta makka ba to yanzu ya za a yi aka ce to in wannan in dai jara na mutlakan sai babu kaidi ba a rubuta an ce sharadi ne ko ba sharadi ba babu rubutu sai ce fahimi kai alƙali ka dauke shi ala shari'a kan sharadi ba magana ya mata kishi ai ko zai mata ta da dama sannan dole biya mata makka in dama da sharadin ya kai ta makka kai ta makka ta haji sai ya aka yi aure wa adil ka kauce daga cewa wai ganin damansa ne dama hire ko kuma daga baya ne yake zai zai mata wannan ko bai zai mata kishiya ba ka kauce daga wannan magana ka dauke shi akan asali shine sharadi don gadi wannan abubuwan ana yin shafin su ne kafin ne kafin aure ba bayan aure ake yin su ba. ولا خلة لكن بقدة يوسف يخص بها ذات الحجاب وذو العلح ولا خلة باب شرطا تتوى تكوني معاملة دا mutum na kuɗi kafin ya ce maka kai karan ka yana bin ka kuɗi a da can idan ka ce wa mutum kana bin sa wani haƙƙi na kuɗi ko kun yi mu'amala da shi kuna mu'amala da shi na kuɗi ko ba kwayi in ba kwayi aka kai karan ma ko sauraron ka ba za a yi ba amma idan mutane suka kirkiro cinye kuɗaɗen jama'a duk wanda aka taba a ah, ni ai bana mu'amala da zai ya zai ce na bina kuma alhalin ko baka mu'amala da mutum kana iya zuwa ka karbi wani kuɗi a wurinsa in mutane suka suka ɗauki wannan hanya ta cinye kuɗin jama'a suka ce sai a jefar da maganar kulɗa ba dole sai in an same ka kana mu'amala da shi ba dama in ya kai karanka ana iya tuhumanka shine ma'anan wala kullatun sai ce lakin ibn dati yusuf sai dai a garin yusuf yusuf bin abdul bari kenan ina ibn abdul bari namari shine al-qurtaba a can andalus a cikin mai littafin at-tamhid ma fi muwatta min asanid wal asar da kuma abun nan eh, abun nan al-istisqa kuma jami'u jami'u jami'u ilmi wa faqih to wannan wannan malami babban malami ne daga cikin malamin malikiya to sai ya ce a garinsa shi ibn abdulbari annamiri ƙurƙaba kenan yukhassu biha ana keɓancewa biha da hulɗan nan wato mu'amalan nan zatul hijabi ma abota hijabi wato matan da suke tsare a gida in kai da wanka na bin su haƙi to sai tabbatar da akwai mu'amala tsakaninka da su to yadda suka fita bare su yi mu'amala da kai suka ce kana bin su wani haƙi sai an tabbatar da dama akwai alaƙa ne tsakaninka da su kafin a karɓi shari'anka shine zatul hijabi mata da suka tsare su a gida sannan wa zulhuda da ma abota saukaka wanda sha'anin su ma ya fi karfin ma su yi mu'amala da kai na taba misali a nan ce kamar yanzu kai din nan kai da nake kallo ka zo ka ce kana bin dangote biliyan biyu baka taba ganin ma dangote ba baka taba mu'amala da kai ba kai ba dila ne na wani kaya daga cikin kayan kamfanoni sai ka ce kana bin sa biliyan biyu in ka je ka kai kara kana miskini dubu goma ta fi karfin ka to alƙali ko sauraron ka bai zai yi ba ba zai ma saurare ka ba bari a nemo dan gote a zo a je ya zo an kawo karansa ya nemo lauya ya tsana ji an ba masa lokaci to akwai zulkula ko ni babban shugaba ko shugaban kasa ko gwamna baka da alaka kawai haka kawai ka je ka kai karansa baka da alaka da ba za a saurare ka da ji uka rubuta da zaka ce kana bin sahabi kana fama da kasar tumatur da tattasai a lokacin wa yayi aikon gidan miliyan ɗari biyar gwamnan garin ku bai biya ka ba ina ka gani ko ya masu tumatur da tattata sun zo min tumatur in ne zo min kawai dai misali ne to kaga dole ne sai an samu hulɗa a irin nan in ma abota ɗaukaka na mulki ko na kuɗi yace wa fi fatin khusus bin nisa'i in idda'a alaihinna sukranun wa fil ghairi ahlina wa fi a cikin kasunan garin abin nan garin su malam yace wa zulkula abin nan su ke banta bin nisa'i da mata ita fulɗan kenan su a garin fas su mata ne kawai ake kirkanta in ka kai ƙara sai idan an samu hulɗa tsakanin ka da su inid da alaihin na zukranun idan mazaje suka yi awan suna bin su wani haƙƙi wannan ne za a ce to a wannan ka akwai alaka ne dama matan aure kuma ka ce kana bin ta haƙƙi to me alakan ka da me alakan ka da ita kaga wannan sai an ce sai an samu alaka kan a karkashe kanka sai ce wa fil ghairi amma in ba irin in ba wayannan matan ba ahmila ba watsar da maganan kudda wato shine mu'amala ko alaka in wasu daban ne kawai sai a duba ga tunda mutane yanzu suna sun share da cin kudaden jama'a to bara a ce sai wani harka na kasuwanci ya taba da ka da zai bi ka gashi ko kuma wani sa zai zai zai makare ka ba sai a zo a yi bincike a gani inda gaskiya take amma za a karki shari'a daga an ce dole sai da hulɗa kuma da mu'amala idan in ba mu'amala ma ba za a karɓi shari'a ba ba to za a karɓi ta Idan an karɓa kuma bincike ke halin sa in kana da gaskiya bayyana in baka da gaskiya kuma shikenan baka da gaskiya ila ghairi hadha min umurin wa qadduna iradatu mamnan lil ladhi yanbula فإن قيل إن البعض مما ذكرته ضعيف نعم لكن على العرف عولا ila ghairi hadha min umuri har zuwa ga wasu madannan daga cikin al'amura wanda ake aiki da su a bisa hanyar an kirkiro wasu abubuwa bari a fito maka tanan in ka fito tanan a fito maka nan ya kama ka misali ne to da ga nan akwai abubuwan da zamani zai iya kawowa na wasu dabaru na na dakile barnan da wasu suka kirkiro wanda a da can babu sai ce to tun da ya fito ta nan bari a fito masa in an fito ta nan ne za a gane gaskiyan ko rashin gaskiya sai a fito masa ta wannan matuƙar ya saba qur'ani da hadisi ya ce wa qasduna nufin mu iradatu mabna nufin wani abun ginawa ne lillabi ga mai hankali mai ilimi mai dan kula don ya ɗaukaka mana don ya yi kiyasi a kan Wani wani misalin da ya kawo nan ya kawo wa alƙali mai basira kuma ne mai basira wani condition ne wani gini ne domin shi kuma ya duba makamantan irin waɗannan sai gane ta ina zai fito don tafi da irin waɗannan barnan kaga kenan an haskaka maka ne kai kuma za ka ci gaba amma ba wai a kawo duka ba sai sai ce ila gairi haza min umuri akwai wasu su hadda waɗannan ba in kila ya ce idan aka ce mini innal ba'da wasu daga cikin abun matsalolin da ka kawo din in ma zakarta daga abun da ka ambata ka kawo da'ifun yana da rauni sai a daina bi'ani kan qur'ani gaji a qur'ani da ni ko a daina kaza yace na'am haka ne lalle yana da rauni kan lakin alal urfi awwila lakin sai dai awwila ka dogara alal urfi akan al'ada ni ban ce na so ki abun gaba ɗaya ba a'a in qur'ani ya tabbata ko sai haka yake amma idan a al'ada ya nuna cewa wannan mutumin bayi da gaskiya akwai kuma ka bi al'adan ka biyo ta wata hanya don ka dakile wannan wannan barna din ba a matsayin kafar shari'a ba lalle a shari'a an duba ba'ifi bai da rauni yana da rauni bai da karfi to amma kuma ka duba al'ada to sannan al'ada ta kuma muhakkamatu al'ada abun yi wa hukunci idan akan samu wasu kunce kunce al'ada da a zahirin su sun saba wa hadisi amma kuma ba su saba wa hadisi misali yanzu hadisin da yake cewa masu gonakai za su tsare gonakansu da abun nan da da da da da da rana kuma masu abin nan su tsare ba masu gonakai su za su tsare gonakansu da daddare masu tumaki kuma su tsare tumakinsu da rana idan an maka barna da rana za a biya ka da daddare kuma ba za a biya ka ba imanin suka ce wannan an gina shi akan al'ada ne a al'adan wancan lokacin da rana masu dabbobi su tsare dabbobinsu da daddare kuma masu su je su tsare gonakansu masu dabbobi kuma su sake don sun farna da daddare ba za su biya ba daga ka ce to in al'ada na gari ya canja fi abin ya canja idan al'adan wani gari da daidai ne masu dabbobin suke tsare dabbobin masu rana masu wani ta tsare da rana don an yi barna da rana babu biya inda da aka aka barna kuma za a biya kaga aka fi yadda hadisin yadda. idan kuma al'adan garin dare da rana masu dabbobi suke tsare dabbobinsu to duk lokacin da sai barna sai sun biya sai barna a gona in kuma dabbobin ba a tsare su dare da rana masu gonakai dole gudun tsare gonakan su aka al'adar take dabbobi take su ake sai dai ka dinga koran su ko ko da dare ko da rana su kai barna dabbobin ba za su biya mai gona ba to sai mu duba mu a al'adar mu menene al'adar mu masu dabbobi ne suke tsare dabbobin su dare da rana da gona baya gadin gonan sa sai dai je aike fita ba za ka dare da rana idan dabbobi su yi maka barna su za su biya ka ba kai za ka ɗauki gara ba dole ne mai dabba ya tsare dabbansa to kaga wannan al'adatu muhakkamatun fil al'ada ne aka ba wannan hukuncin ta yi saboda shi ma wancan hadisin an gano al'ada ne aka duba akai wannan aka wannan hukuncin da shi za ka samu fatawoyin malamai na saudiya akan wasu abubuwan ba ka isa ka ɗabbaka wannan fatawan a najeriya ba saboda al'adan najeriya daban da ta saudiya kuma akan al'ada aka gina wannan fatawoyi amma abin da ya shafi babin ibada shi wannan baya karɓan wani canji sallah azumi da zakka da sauransu shi wannan yana yana tafiya a yadda yake ba za ka canja shi ba a tsawon wani gari tana iya amfani a wani garin amma banda fata wanda aka gina ta akan al'ada ubangiji ta za a kara mana fahimta sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ta kira sallah kamar yadda zai bayani cewa za mu ci gaba